dai bidiyon nasa shi ma domin ku saurara ku ji abin da ya faɗi akan wannan bawan Allah mai siffar mala'ika. An fasa kansa, an karya haƙoransa, sallallahu alaihi to dai tun bayan sanda malam profesa isa alifantani ya fito ya yi wata magana akan wannan bawan allah mai siffar mala'ika da mutane suke ta faɗa to dai a yanzu haka mutane sun ma dai sun fara goyon bayan shek profesa isa alifantani inda har ta kai da ta kawo wasu suna cewa kwarai da gaske maganar profesa isa alifantani ya faɗi gaskiya domin kuwa a wajen tafsiri dai profesa isa alifantani ya bayyana wa al'umma cewa wannan magana da ake yi akan wannan bawan Allah samsam hakan bai kamata ba domin kuwa ubangiji subhanahu wata'ala dai babu yadda za a yi turo mala'ika ɗakinsa na ka'aba sannan kuma har ya bari mala'ikan ya bayyana kansa daɗin daɗawa ma har ta kai da wai an ce kyamara ta ɗauki hotonsa kai ƙarshen batu wai har a ana yaɗawa a duniya wannan lamari sansan ba wai abin tunani ba ne haka zalika kuma a magana ta biyu dai Profesa Isa Alfantani bayan ya fashe da kuka a karo na biyu ya cattake mutanen da suka fito ba ma irin bin alkasin ya cattake shi sosai domin kuwa ya ce duk rahoton da ya yada wannan rahoto tabbas ya yi karya domin kuwa Profesa Isa Alfantami ya ce saboda shegiyar karya irin tasa ya za a ce a karo na farko da ya gansa har sai da ya ji wani iri a jikinsa wannan lamari dai Profesa Isa Alfantami ya yi kace-kace da shi inda kuma ya zayyana wa mabiyansa kuma masu tsayawa su ji isar da yake kawowa inda ya bayyana musu cewa wannan lamari ko kaɗan bai dace ba kuma ya kamata a daina yaɗa sa wannan shine tafsirin da Profesa isa alifanta ya kuma bayan ya gama a karo na uku manya-manyan malaman arewacin najeriya guda biyar sun kuma sun yi tsokaci akan wannan magana da ake ta yaɗawa da farko dai akwai shek Aminu Ibrahim Daurawa sannan kuma akwai Profesa Isa Alifantani din akwai shek Ahmad Tijjani Gurutun da ma dai sauran malamai duk dai sun yi tsokaci akan wannan mutumi. To dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri bara mu kawo muku cikakken bidiyon yadda Abis Fulani shi ma dai tsokaci akan wannan mutumi. Ga cikakken bidiyon Abis Fulani din domin ku saurara ku ji. wannan shine bawan alan da ke canjin arewa TikTok a halin yanzu a inda wasu ke ganin da cewa anya ko wannan ba mala'ika bane a gaban ba? ni kuma mutane ba arabi sun yi tagin dina da nufin na fito ne musu bayani akan sa mu je zuwa farko dai wannan bawan Allah yan garin sun ce transgender ne transgender sune mutanen da ake haifa a matsayin mace in sun girma su koma sa kayan maza ko kuma su koma maza ko kuma a haife su a matsayin mata in sun girma su koma maza shekararsa ko ita 26 kuma a gaskiyar batu dai wannan lamari ya yi matukar baiwa mutane mamaki ganin yadda al'umma da suke cewa wannan mutumi mai siffar mala'ika kuma an gansa yana ɗinkar rawa wannan lamari ya baiwa mutane mamaki sosai ga dai ci gaban bidiyon a na fi tunanin da cewa namiji aka haife shi wanda daga baya ya koma mace domin in za ku kula duk inda ake abu a gaban kusa da ka'aba a layin maza ake ganin shi akwai wasu yan garin nasu da ke tunanin da cewa kamar shimel ne irin mutanen da ake haifa da al'aura guda biyu ne al'auran maza da kuma al'auran mata a waje wannan sunan shi sanda yana karamin yaro in za ku kula ya yi aski kuma duk inda maza suke a nan za ku gan shi sai kuma bidiyon check alshayi wanda ɗaya daga cikin bidiyon da aka fita gani ina a cikin shi ai masa uzuri shi ma ya fito bayani yake cewa cewa anya ko ba mala'ika bane bai ce mala'ika ba to kuma da me da mu da talashin din baki dai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya mu baki baki da Allah ya samu dace amin su amin to dai kun saurari kaɗan daga cikin bayanin da abis fulani akan wannan mutumi mai siffar mala'ika duk da dai ba iya wai abis fulani ne ya bayani a kansa ba akwai shar alkasin wanda shi gaskiya mutane da dama dai su ji daɗin bayaninsa ba domin kuwa a sanda yake bayani sai da ya bayyana cewa a sanda ya ga wannan bawan Allah wai har jikinsa sai da ya sauya dai da sauran bayanai wanda a yanzu haka ba za mu iya kawo muku abubuwan da ya faɗa ba to dai Allah ya shirya mana mutane da kuma ƙara shirya mu ya sa mu bi tafarki na addinin musulunci masu kallo da masu sauraro ba tare da mun cika ku da surutu ba anan muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke ɗauke da shi a yanzu idan wannan ya kasance shigowar ku ta farko wannan tasha mai albarka a dore a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa sannan kuma kada ku manta da alamar lakin a kasan wannan bidiyo muna godiya sosai da kasancewa da kuke yi da mu a koda yaushe best hausa tv best hausa tashar al'umma tasha ce da za ta ke kawo muku ingantattun sahihal labaran masana'antar kaniyo labaran hausa fim sharhi akan fina-finai commentary voice over breaking news hausa music da ma dai sauransu labaran sabuwar waka sharhin shararrun mutane Wannan tasha mai albarka mai suna Bes Hausa za ta ɗauki nauyin kawo muku labarai kala-kala labaran gaskiya da ma dai waɗanda suka fito suka